kakas hmm? bari jin mun maka to na Sadi me kake a nan tun ɗazu nake ta neman ka bangan ka na kan shi da tini sai na ɗauko zanje in wanke masa kayan wannan ƙazamin tsohon kayan da yake da duk kwarkwata za ka ɗauka ka ce za ka wanke? me zaka ka wanke? eh ni ba kazami ba ne ke hajiya gani gani yanzu ni ne kike gaya wannan maganar to bari ɗan ya zo in gaya masa ai in dai wanki ne zan sa shi ni ya mun wanki <laughs> ɗanka ai shi ka aifa wannan kuma ni na aifa a cikina wata ɗai ɗai ɗai har wata tara da kwanaki na rike cikin shi sannan na tsuguna na na gudan shi na haife shi to sai ka bari idan ɗan naka ya zo uban shi kenan ka ba shi kayan ya wanke maka amma ba dai ɗan da na haifa a ciki na ba eh gaskiya ne zan ku sa shi ya mun wanke to ni na rasa ma wannan ɗan nawa ina ije ɗebo wannan ne ina ije ɗebo ki ne ma ɗanka ya je ya ebo ni to ai an bar kari tun ranta ba ne, idan ɗan naka ya zo sai ka sa shi ya sake ni ka sa shi ya sake ni in bar gidan nan sai me ai ko yau kasuwa ta watse ɗan koli ya ci riba haka ne to ba laifi kai ɗanta na gode ba laifi bari ya zo zan sa shi zai mun wankin ga kina tafiya sai ka ce burkutu bar wannan wannan ko kuma za ka wuce mu tafi ne ko kuma ina magana ka tsaya kana kallo na eh wuce mu tafi kunya kawai zama da uban miji ma ko zama da wahala ya je ya kawo min tsoho duk majina di ya wudu furfura ya kawo min gida ya ga da ba sa sa da ke ba kaga matan nan ah. ta sa ni a gaba gaskiya hankali na ba zai iya ɗaukar zama da ita ba yan tsumokar rana na biyo shi wannan jikan nawa ya ɗan wanwake mu matan nan ta zo ta sa shi a gaba wai ni ƙazami ne a cikin ƙazanta ta zan zo ɗebo ta ɗebo wannan ka zo imin wanki ta karɓi wankin ta watsar na rasa inda zan sa kaina to wace irin mata ce wannan ne me take nema ne me ka tare mata to abun bakin ciki shi dan na wannan mata ta fi karfinsa yadda kasar raƙumin jeji haka take zan gaba ya riga zama shirme ko ina tafiya yake idan ta gifta masa wata igiya haka ta ce kare ƙetara ba zai ƙetara ba to na rasa inda zan sa kaina shi yasa na zo nake gaya maka kuma wani abun bakin ciki ita wannan yar shayyar yarinyar tata da suka zo suka sa sani a gaba kamar za su dake ni to don haka ne na zo gaya maka ka ji da kunnanka ni ba zan iya ba ba zan yadda da wannan ba gaskiya ne ni ban taɓa ganin makirar mata irin wannan ba kana mahaifin mijinta ai kai ya kamata ma da daraja ta mutunta kai ya kamata ta girmama ta biyayya amma kuma kai ne mutum na farko da za ta gani a rayuwarta wanda za ta wulakanta ta ciwo mutunci to Allah ya dawo shi Allah ya dawo da ɗan naka ka gaya masa ya san matakin da zai ɗauka to shi ba iya magana zai ba sannu baba kaji a duk ina jin abin da kuke faɗa wato ni ne mai gadi ko kato za ka durkusa ka gaida mai gadi ke kuma banda sha shashe ke duk samarin garin nan kika rasa wadda za ki sosai wannan kazami kan tagariya me kika gani a jikin wannan kakus kenan kai baka fahimce shi bane bai gane ka bane ka mai uzuri kai kuma ka bashi abu ya guri baba tashi bai san ni bane da can lokacin da ya so mu zuwa gidan me yasa biki ce ni kakan ki bane sai yanzu kuma zai zo da kusa Ka kakus kenan gaskiya kana shiga gona na da yawa kai ka riga ka gama tsufa dan me za ka ringa shiga rayuwata ni gaskiya abin nan ya fara isa na haɗaɗɗen gaya irin wannan ka kalle shi a gaba na kuma ka ringa tsitsile mishi gaskiya ne. ni yanzu wato jifan ma ya shige kan kowa ya zo kaina kai daga yau sai yau kar in sake ganin ka a layin nan ma ba ma gidan masu gadi ba wanda sake ganin ka ranka zai ɓaci shi ya ka tafi da gaskiya wannan hukunci haka ka yanke mu hukunci ba tare da shawara ta ba ni gaskiya ba zan iya rabuwa da shi ba yanzu ne kike gaya wannan magana shige mu take gida da kuka eh, ma da waya kai da sake din magana karanka zai faci barka yi sa butuwa Allah dan kai ne idan na sake ganin ka a wannan layin ranka zai faci kai da Haba Salihu, duk abin da nake fa a cikin gidan nan dan ku nake yi, in dan kaina ne yaushe zan zauna ina wahalar da kaina musamman ma kai da ka mai da kanka sha sha sha kake biye wancan kazamin tsohon haba kai ne fa kafafuna a cikin gidan nan na ba haka bane kin ga ya kamata kaka a dinga kyautata mai domin in ba haka ba ba zai san wannan abin ba tuntuni nake da neman tun da safe na dawo amun wulakancin da ba a taɓa mun ba a rayuwata ta Umma ya ci min mutunci ya wulakanta ni a cikin mutane. Mari na ma yayi. Kin gani Umma marin ma ni bai dame ni ba. kin ga zagin bobi da ya rika ya dinga tsitsi ne mashi wai banza kazami jaki katon banza gashi bakikin wai duk samarin da suke a garin nan banga kowa ba wai sai boni yanzu umma ya dace kuma wallahi dan ya ga baki a daukan mataki ne akan abubuwan da yake shi yasa kullun yake yi ki banni da shi to ai marin da muke ya miki daidai ne saboda kaka abin da ya miki tarbiyya koya miki bai kamata ki tsaya akan hanya kina irin abin da kina yi kuma bobi da kike faɗa ai bobi ba mutumin da zaki tsaya kina soyayya da shi ba. wannan reni? Kika bare ni? Ni kika bara? An mare ka. Idan ka ji zafi karama a kaina. Sha sha sha mara kunya. Banza ta ci ka fita ka bani kuɗi. Wawa kawai mara wayo. Kai! Kai! Ni dai wallahi da asibiti na aibugo sai in ce an canja min yaran nan. Don ga baki ɗaya ba yin abu kaman jini na. Mani yanzu ba wannan ba. kuma yanzu ya zan yi idan godiya ya daina zuwa in kan na shiga uku wallahi ya ci mishi mutunci umma a cikin mutane yake ce mishi wai kazami wawa bakin girin wai katon banza me zan yi da shi duk samarin da suke cikin garin nan ban ga kowa ba sai shi a'a ki yi hakuri babu abin da zai same ki ki banni da shi yaƙi faɗan zamba ne kina ganin zan fito in nuna ma duniya cewa ga abin da nake so da shi Karfa ki manta shi ya haifi mahaifinku sannan ku kuma aka haife ku zan fito in nuna ma duniya cewa na tsane mahaifin mijina a'a a'a ki yi haƙuri ni na san matakin da zan ɗauka ki yi haƙuri ki daina kuka ya isa kin ji? Thank you. yanzu zaka ta kenan wallahi ko ina son madalla ina son ganin ka eh. yana da kyau a ce ka samu abokiyar rayuwa <laughs> wato matar da zaka aura ko haka to amma da ka ina ma sha'awar ka nemi ka je ka nemi yar gidan malam dankana idan Allah ya daidaita ku to ina ganin za a samu zumunci mai ƙarfi tsakaninmu da kakan nata ne da wannan kawo amma kuma kawo ba wai zan ki magana ka bane ka san sa'anin mata mata sai a hankali kan je mata kai tsaye ko tana da wani suke nema da shi kuma in je in shiga a samu matsala eh to gaskiya ne amma shi neman aure ai abu ne na haƙuri na jajircewa na dauriya sannan a hankali sai daga kuma an yi nasara ni dai fata na dai Allah ya ta ku insha Allah zan yi kokari kuma zan jarraba mu ganin Allah ya tabbata mu da Allah ya albarka mm, wallahi kariya ki ai tun da dad baya gidan nan to kaka shine mai hurumi a wannan gidan shine mai daukan nauyin rashin lafiya da lafiyar wa ya gaya maka haka ko kaka kai umma tana mishi biyayya ne wallahi ba wani biyayya da zan masa saboda umma ba ta mai biyayya mu sai ba za mu yi ina abincin ranar nawa kaka na zo zan kama abinci take cewa yau ka ƙoshi ke Haka muka da ke na kofi? Eh, haka na faɗa. Baka da abinci a cikin gidan da yau. Ke ce yunwa a ciki na har kika san na koshi? Sai mun yi haka da kai. Ai ba sai mun yi haka da kai ba. Kai ka kuska fiye ma ci. Ka ci da safe, ka ci da rana, ka ci da daddare, dan Allah ka cire abincin rana, ba za ka ci ba. Kai, Sani, ku je ku kamo abinci. Ku je ku kamo abinci na nace. Abinci na nace. je ku kama abincinka to baka da abinci a cikin gidan nan ka ɗauke wa kanka kwanan abinci a cikin gidan nan ka ɗauke kwanan abinci na gidan nan ƙwarai ni ɓarawo ne ai ba baka ɗauka da sata ba ka ɗauka da marin da kawa mamiyo za ka mare ta ne a cikin gidan nan barka ban hukunta ka ba to ba za a bada abincin ba mama ya kamata kina maka haka mu an faɗa mana a makaranta mu nuna girma mana gaba yanzu kina koya mana wannan ɗabi'ar tarbiyyar nan kuma mu dinga musu abu da ke kin ji ko umma wai cewa yake baki ba kya koya mana tarbiyya haka kullun yake faɗa idan ba kya nan yau gashi rashin kunyan ya kai har ya faɗa a gaban ki sannu ubana sannu ubana nace ina magana kana mayar mun to na ji bari in gaya maka wa'annan ƴaƴana ne ni na haife su ba kai ka haife su ba sai ka bari idan ubon nasu ya dawo wanda ka haife shi kai iko da shi amma ba wa'annan da na haifa a cikin ina magana kana kallo na eh ina magana ba ku kuke da ku juya ne ba kar ki mare shi kuma haka ne mana ina tarbiyyar take to ke ni fa ɗana ne ya aure ki har ya haifi wa'annan ba dan ɗan nawa ya aure ki kin same shi ba ya samu wa'annan jikokin nawa wannan jikanka ne ko eh. ni kuma ƴaƴana ne ni nake da iko a kansu ku wuce mu tafi ku wuce wuce mu je bari ka ji in gaya maka ka kiyaye ni a cikin gidan nan yanzu kenan na fara maka gacin kuma a tafin hannunka tunda kai ka ce baka ji me shiga gurbin da ba na shi Ke, kin gaba yawo, in ni ne, kin gaba yawo, kin ballo kura a gidanku. kamar wani ba gidaje ka ɗauko wani jiki riki-riki ka zo min wani wani kaza-kaza amma na zo gurin ki na ga kina ta wani irin kallo na ban tuna na gayyaci wani haka a gidan mu a dama ba wani abu bane kakanki da kawuna su suka umarce ni da zo wajen ki saboda mu samu dankon zumuncin su ya daɗa ƙarfi sosai shi isa kuma bugu da ƙari shi ne ina so na aure ki ne kawunka da kakana mm. su suka baka shawara a'a to gaskiya an dai yi amma da a ce ka gaya mu tun kafin aka ta a gaskiya da ba so ba mamiyo ta riga ta zama tattagar yadda iska. abin da ya dame ni da su. Shawarar zuciyata nake bi, kai tun da har sun same ka ne suka gaya maka, har ka ibo jiki ka yadda da cewa idan ka zo har zan iya sauraron ka. Wallahi ka yaudara kanka, don ni da zuciyata nake amfani. Umarninsu na bi, Kai bari in gaya mama. gidan ma gaba ɗaya ni ma so suke su kore ni ba sa shiri da ni ba na shiri da su abin ya riga ya zama na haka ya shiga da ka to a tafi da ka ɗin bari mu gani idan na je na yi shawara da zuciyata duk abin da zuciyata ta bani sai na yi shawara in za ka iya dawowa nan da kwana biyu bismillah in kuma ba za ka iya ba kai ka sani sai an jima Maniyo ita ce matan da zama. idan ka sake zuwa wajenta zan maka za ka taɓa mutane ba. kana jina a kai baka isa ka hana ni da abin da ka ce kenan ko da saurare ni wallahi ba ta daga ta kalle ni ba balle ma sa na mata baka ta sannan tana ina alhamdulillah da kana to wai menene ake ta wani damuna ne ba ba ta kura muka ki ma miyo ni ne na aika ki zo sai kin ga ma ki fito kai yanzu ma an gaya maka ka na zo yi wucewa zan yi ina sauri zan fita sauri ka gaya min menene ni ka gaskiya wannan ba tarbiyya ba bai kamata ki dinga sanin irin magana ba da Allah ka rufe mun baki ka ku yi magana ina so haka ba kin isa ba kasa kika dauka ba mamiyo kaga kin ga abin da nake ki kenan ni ne na turo da shi kawo na turo su wannan yaro ya zo ya neme ki da na san haka al'amarin yake tun farko da an gaya mu komai da bai wai neman aure wannan neman aure ko neman wahala ni me zan yi da wannan ni da an yi shawara da ni ma ina zan kai wannan ba gidaje dan ƙauye irin shi ni wannan yayi kala na ne in ba ma ana da niyan tozar ta ma da wulakanci a ɗauko wannan ba gidaje dan ƙauye a ce wai ni ya aure ni shawarar da kuka yi da ma shawara kuka je kuka yi aka wargaza abin nan ni da ya fi mun alkai to da in wasa har ki mutu ba za ki samu saurayi ijan aniyar ka tafi ka wallahi back to sender karin banza ya za a ka kamun wannan bakin back to sender an kece back to sender ka kusban da lokacin ku da zama za ku yi bincike ina wani back to sender sha sha sha da za ki samu kamar wannan da mawar bakin goda Allah ba da halayya haka yake ba idan dan Allah in ba sake sun samu ba yanzu kaka wannan shiga ta yi kama da shigar yan musulmi kai wannan taku ta riga ta shanye ɗana sai abin da ta ce masa ya riga ya zama soko bigidaje sai inda ta juya shi kamar masa karin ga musu addu'a ina yi amma ita kam addu'a ma ba za ta same ta ba uwar ku ba amma kai karka yi hali irin na wannan ba ta sanda Ina jin ka baba. An ce kana son gani. Eh. Hajiya gani gani gani da mutuwa. Na zo ne in gaishe ki kuma in baki shawara. Ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki. Yarinyar nan na gaji da ganinta a gidan nan. Kuma ba na son in rika ganinta a ƙofar gida. me zai hana wannan yarinya murgungunta mai mata aure haɗa ta da mijin da take so na aure wannan shi ne na baki wannan shawara to baba da ina wani abin za ka faɗa ka gana tsaya na saurare ka ai da na ji ka ce ka gaji daga nan ta dama amsan da zan baka sai in ce to ka kashe ta ka huta amma tun da magana ne na aure kaga baba gaskiya shishigin da kake min a cikin gidan nan ya ishe ni wato masifan mata tashi daga kaina ta koma kan 'ya'yan ciki na ita kuma yarinya karama me ta sani me yarinya karama ta sani har da za a sa ta a kiyayya haba baba ya kuma ba zan so in ga wani abu a ce na zuba ido a kansa ba duk abin da zan gaya miki na alheri to alhamdulillah Baba ka ga abin da kake min baba ka fita a ido na rufe gaskiya shishigin da kake min a cikin gidan nan ya ishe ni ai zaman gidan nan ita ya kama ba kai ba gida gidan ubanta ne kai ko zuwa kai za ka iya tattara yana kai naka ka bar gidan nan gaskiya baba ka daina min shishigi baba ina jin kunyan ka fa ɗan kuka mai jawo wajiba tunanin yadda nake da kai har za ka nemi ka ce za ka yi lalata da ba ba tare da na zama matar ka ba Wadani? ne da ce duk irin soyayyar da na nuna maka bai ishe ka yi tunanin ina son ka ba har sai ka gwada ni ta wannan hanya yanzu ne da tabbatar da cewa kin samu tarbiyya a gidanku kuma iyayenki sun yi kokari kuma yanzu ne da tabbatar da ke ce matan da ya dace a cin aura ya ma na tuba na gode ma Allah da ya sa ka fahimta ka da wuri-wuri ni zan wuce gida mu je ka raka ka wani abu kai sauri ka ci ba ka sani ba da kawo Zona. Zona. Wato kai baka jin magana ko? Eh? Abincin ma har sai ya tura ka hungo. Karba. Karba. wuce wuce ka bani guri ba za ka tafi ba ba za ka tafi ba sai na haba hajiya tun safa ba ban ci abinci ba tun safe ban ci abinci ba yanzu an kamo abincin zai ci kuma hajiya ni ne wallahi sai mai gidan nan ya ji wannan labari ɗana sai na gaya masa na gode wa Allah baba duk abubuwan da kake shirya a gidan nan Allah ya fara tona asirinka baba dan nawa ma sai ka raba ni da shi dan da na haifa a ciki na sai ka nuna min makircin tsofi ka raba ni da shi to alhamdulillah baba sata ma ka fara koya wa dana ko satan abinci tun yana yi a cikin gida har sai ya je ya yi a makwabta to allah ya tona asirinka hadiya gani gani to wannan abin da kika yi musu sai mai gidan nan ya gani kuma sai na gaya masa a ce ban ci abinci ba tun ba an kawo abinci zai ci kin zo ki kwace bari ka ji in gaya maka baba lokacin da mai gidan nan zai dauko kai kaka cikin gidan nan bai ce zai dauko baba na ya kawo shi cikin gidan nan ba cewa ya zai dauko baban shi ya kawo to don haka ni bai auro ni baiwa in zo ina dafa maka abinci ina ba kana ko ki to kare shi ba ki tabbata Ina za ka je? Mama zan kai kaka biredi ne. Na ga tun safa ba shi abinci ba, kuma har rana ta yi. Ok, shi kenan. Dama an kawo shi an ajiye maka shi a cikin gidan nan ka rinka ciyar da shi ne? Kai, duk munafurcin da kake kullawa a cikin gidan nan, wallahi ina lura da kai. To bari ka ji in gaya ma idan ma wani abu tsohon nan ya baka ka sha, na fi ƙarfinku. Wallahi ni na haife ka ba kai ka haife ni ba, na fi ƙarfinku. Mama na wani. Na ji, na san biredin ka ne. Ba ni, ba za ka bani ba? Ba ni! Mara kunya kawai, in na sake gani ko ni da kai a cikin gidan nan. Bude ka ci, bude. Bude. oh munafiki ashe dama kana son ci ka dauko zaka kawo tsoho a ɗaki yayi rigingina ba aikin komai zo ka wuce ka bani guri zo nan baka kai ko ka jin magana wuce ka bani guri hai gaskiya ni wannan tsohon ma ban san da me ya shigo cikin gidan nan ba in haifi da a ciki na yana neman ya juya min Lafiya ƙalau. To, har ka shigo gari ma kenan. To, alhamdulillah. Allah ya kawo ka lafiya. A'a yara suna nan ƙalau. Hmm, baba ma lafiyan shi ƙalau. A'a a'a wallahi muna nan muna zaune lafiya abinmu da baba. Baba ko irin rikicin tsufan nan ma baya yi. <laughs> Hmm, to shi kenan. A'a. ba alkawarin da zan mata yi sai ka zo hmm? <laughs> to shi kenan a'a ai idan har ina gidan nan kar ka damu kaman kana nan ne ha ba ba abin da zai faru sai dai kawai sai ka zo <laughs> a'a kar ka cika da surutu sai ka zo kawai an yi mutuwa a gidan nan ne gidan nan ne me faru ne baba ko ba yi mutuwa ba an yi kanin mutuwa kana da mata kullum faɗan yau daban na gobe daban da ita da yadda da tsawara suka yi za su yi bin duka a gidan nan duka wai jika na sale na ce ɗebo wanki na yamin matan nan ta zo ta ɗebi yan mokar da ta watsar na yi magana kuma wai za a dake ni yanzu ita hajiya gani gani ne suke ta maka wannan abun baba to abinci ma na da in ci abinci yau kwana na uku a gidan kwana uku tana nan ai ina zuwa baba ina zuwa abin da ya Baba kamar mai ta abin da ta kace ta maka. kare zan miji ba ba ba baba yanzu saka yanda zaka min kenan ji ka duba irin abin da nake baba a cikin gidan nan ko dabba ce aka ajiye ta a cikin gidan nan a lura da ita ba ta abinci bare baba yanzu da mahaifina ne za a ce na mishi haka ne baba gaskiya ba kamar adalci ba ko da ke muke adalci ba ai dabban kuka ajiye yau kwana na nawa bai ci abinci ba sai ka ce kun kina faɗar dabba a ni dabban ne a idan ki to shi kenan baba tun da ka ce ba na baka abinci a gidan na alhaji bari ka gani eh, gashi wannan ba abinci ba ba ni na ci ba tsera ne shi wannan ni ban ci abincin ba shi kenan na ci na ji baba tun da sa kan yadda za ka muke na Wannan ba kayan ka bane ba Wannan ba kayan baba ne. Gashi na gani? Gashi? Kaya ne makirci. Wannan ba kayan ba ba ne. Kai. Ya hakuri hajiya. Naji. Makira. Alhaji ka zaba. Ko ni ko baba. ko ba zai zauna a gidan nan ko kuma ne isa bar gidan nan ya haƙuri hajiya da gani ya haƙuri baba gaskiya ne na yanke hukunci kawai ka je ka nemi haya zan biya haya eh, bar gidan ko? su eh, abin da ya kamata ke nan baba irin wannan halin haka ki ɗauko mar kayansa kawai. Waso maka ka. duniyar nan duniya wato kamunan matar ka da ta ka in dai tugguni da makircin mace ma tukunna sai ka shiga duniya sai ka shiga can ka je ka tarar da duniya ka tattara tsummo karan kayan ka bar gidan nan makira ba abin da zaki iya bin wallahi ba abin da zaki iya bin in dai gida ne in dai gida ne to a riƙe in Allah ya da ni gidan aljanna ba mu zaye ba wannan gidan ba ku je ku riƙe gida kuma ke sai kin shiga uku eh sai kin shiga uku gida dai ni da nake sa zuciya da gidan aljanna ba na shasha ina tafiya tarbaje tarbaje sai ka ce tukunyar burkutu na bar gidan